kasancewa a wannan shiri mai albarka a wannan tasha mai albarka mm. ta afirka tv 3 a daidai wannan lokaci kuna tare da shirin lafiya jari ya daga cikin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a wannan talabijin mai albarka shiri shiri ne na kai tsaye da yake zuwa muku a kowace rana sau ɗaya a mako kamar yadda muke tare da ku shirin namu na yau kamar yadda kuka sani a al'adansa ita ce gayyato muku masana kwararru a fannin lafiya a duk fadin najeriya domin su kasance tare da mu a cikin ɗakin watsa shirye-shirye domin tattaunawa dangane da mu ga baki ɗaya a yau muna tare da babban bako babban bakonmu shine dr yahaya gali ɗanladi dakta muna maka barka da zuwa ta jama'a assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu dakta kwararre ne a fannin lafiya daga cikin asibitocinmu na najeriya musamman a nan jihar kano sannan dakta ya yi fice kuma kwararre ne a bangaren abin da ya shafi lafiyan mata wato gynecologist sannan ah, maudu'in mu na yau masu kallonmu da sauraronmu zai mai da hankali ne akan cuta wacce aka fi sani da infection a yau wannan maudu'i mun karkasa shi kamar haka wanda dakta zai shiga cikinsa domin tattaunawa tare da ku sannan kuma kar ku manta akwai namba da za ku kira na kai tsaye nan ba da kankanin lokaci ba nan da kankanin lokaci insha Allahu domin shigowa ku ba da ku da tambayoyi da shawarwari bi iznillahi tabaraka wa ta'ala dakta maudu'in mu na farko ko in ce ɗaya daga cikin jerancin maudu'an mu da zamu tattauna zamu tattauna akan infection farko menene definition ɗinsa menene wato ainihin ta'arifin sa sannan idan akwai kashe-kashensa mu ji ya kasu ya kuma yake sannan kuma me ke jawo shi ko me ke kawo wannan cuta mm-hmm. sannan kuma wasu alamomi ne suke nuna cewa wani ko wanci na dauke da wannan cuta musamman ga mata duk da ba wai za mu bar maza ba ne a gefe ga baki daya saboda cuta mm-hmm. ce ga baki daya take damun ko take shafan al'umma ga baki daya mm-hmm. sannan kuma har ila yau za mu shiga zuwa ga rigakafi sannan kuma mu zo ga bangaren magani ko shawarwari da dakta zai bayar hmm. su masu kallo da sauraro a kai tsaye a dakta infection kai hmm. tsaye a masu kallon mu da sauraron mu idan suka ji an ce infection wani zai mai da hankali kamar cuta ce da takan addabi al'umma ila kuma tana da alaka da bayi misali hmm. idan mace ce yarinya ko magidanciya ko kuma matan aure ko kuma mazaje ya'ani ana mai da hankali kila cewa cuta ce da akan ɗauka a bayi ga makaranta hmm. ga public toilet bayika da ake shiga na kowa da kowa hmm. so dakta yanzu muna son mu ji mecece ita wannan cuta kai tsaye na'am to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh um, shi ciwo na infection da hmm. likitance muna ce masa uh, pelvic inflammatory disease na'am kuma kamar yadda jama'a suke kiran shi infection ko mm. toilet infection mm. ah, ciwo ne wanda kamar yadda ka faɗa ya addabi matanmu mm. ah, da dama yanzu ya wahala ka ga ka zo asibiti ka zauna kana ganin marasa lafiya mata baka samu ah, matsala irin wannan ba ta infection da kusan kaso sha bakwai zuwa arba'in na matan da ake gani asibiti ko kuma wanda suke zuwa saboda lafiyar su mata kenan za ka ga kaso 17 zuwa 40 mm. matsala ce ta wannan infection din shi infection ciwon ne wanda kwayoyin cuta ne suke kawo shi ba wai shan wannan abu bane ko wani abu kwayoyin mm. cuta wanda ake cewa microorganisms ko pathogens mm. a likitanci to kuma su wayannan kwayoyin cuta um, za su iya wato ainihin affecting ko kuma in ce za su iya zuwa su yadu eh. a cikin sashi na jikin mace inda nan ne ake samar da kwan halitta hmm. ko kuma girman ciki hmm. ko kuma wannan rainin ciki gaba daya yawa shine daga ovary da shine inda ake samar da kwan kenan yawa kuma fallopian tube shine bututu eh, inda inda shi kwan da idan mace ta sake shi eh. a kowane wata zai biyo Eh. ya shigo cikin ah, shi wannan tudin hmm. da zai haɗu da maniyan ɗa namiji ya samar da ɗa zuwa cikin mahaifa hmm. wanda a nan ne shi kuma ɗin yake girma hmm. har ya kai manzalin haihuwa har zuwa inda ɗa zai fito so yawanci ah, shi wannan ciwon na infection Shi ne wanda yake yaduwa daga ƙasa ma'ana daga farji na ya mace kenan mm. eh, ta nan yawanci su na kwayoyin cututtukan suke yaduwa mm. daga nan sai su hau sama su ga cikin mahaifa eh. su shiga shi cikin wannan bututu din mm. kamar yadda na faɗa eh, then kuma zai iya zuwa ya shafi shi wannan ovary din da ake samar da kwayan halitta na mace su su wayannan kwayoyin halitta za su iya hukunce kwayoyin cututtuka za su iya affecting duka waɗannan sassa Mm. Eh, so a takaice dai shi uh, infection ko kuma ce mm. pelvic inflammatory disease eh. so shine idan aka samu wannan kwayan cuta sun zo sun yada cikin waɗannan sassa uh, da na ambata eh shine sai a ce mutum ko mace ta kamu da wannan eh, cuta ta kamu da wannan cuta gaskiya ko da yake akwai hanyoyi da ake bi a gane cewa eh shi din ne ko ba shi din bane mm. amma dai ta'arifin sa shine dai wannan kamar yadda ne bayani gaskiya ne kuma yawanci zaka ga an fi samun shi a irin wannan kasashe namu ah, misali ne masu tasowa haka hmm. za a gamfa samun irin wannan matsala gaskiya ne irin kasashen mu na afirka ke yawa kwarai kuwa eh. idan ka kwatanta da kasashe irin na yammacin turai da sauransu su kaga sun fi mu ci gaba kuma hmm. sannan inda ake gano shi ciwon hmm. cikin sauri ba kamar namu ba kasancewar yanayin ci gaban su a bangaren lafiya din ba kamar na kasashen mu na afirka ba so gaskiya ya fi addabar matan mu na nan gaskiya ne afirka mm. gaskiya ne to dakta allah ya saka da alheri mm. so uh, dakta bacin dukkan wannan bayanai da suka gabata sannan kuma kenan za mu iya cewa kai tsaye ita wannan cuta bangaren mata ta fi shafa kuma ta fi musu illa a kwarai kuwa ciwo ne mai matukar illa kwarai da gaske mm. domin zaka ga yawanci uh, idan mace tana samun shi wannan matsala ta infection yawa zaka ga a ƙarshe misali za ga mace ta zo ta yi aure da wasu shekaru misali tabbas a ce a ta samu ciki ba ba mm. haihuwa mm. kaga yana ɗaya daga cikin ah, cututtuka wanda suke kawo matsala ta rashin haihuwa a cikin matan yawa mm. saboda idan muka zo bayani akan ah, matsalolin ciwon so eh, duka za mu yi bayani akan wannan eh, yadda abin yake faruwa sannan kuma yana jawo matsala ta misali a ce ko ka ji an ce an samu ciki a bayan mahaifa eh, eh ba cikin mahaifa yake ba an je an yi hoto eh, eh. ta yi bata ga al'adar ta ba hmm. an je an yi gwajin ciki an tabbatar da akwai ciki amma sai an zo an yi hoto hmm. a tabbatar da lafiyar cikin nan sai ga ashe ba a cikin mahaifa yake ba hmm. maybe yana cikin wannan bututun kamar da ne bayani fallopian tubes ko kuma yana kan ah, shi wannan ovaries da na faru so yana ɗaya daga cikin abubuwa da suke jawo a ah, gaskiya ne to Allah ubangiji kare mu da lafiya dakta so ah, dakta bacin haka to kenan ah, ita wannan cuta za iya cewa tana da kaso ne ko tana da karkasuwa da ta kila kashi ɗaya ko kala biyu ko kala uku ko na abu makamancin haka ganin yadda take da addaba kwarai musamman ga 'ya'ya mata mm. musamman kuma a mu kasashe masu tasowa a nahiyan afirka mm. sannan kuma da yanayin yadda ake gano su da wuri ko sai a biya citira misali mm. tunda kawo ci gaban mu a afirka bai kai kamar yammacin turai ba da kasashen da suka ci gaba so dakta ko akwai kashi-kashi na wannan ita cuta eh tabbas akwai an kasa ta kashi biyu gaskiya mm. ko da yake shi wannan kaso biyun da na ambata mm. ya danganta da um, ya adadin kwanakin da mara lafiya ya zo ya ce ya samu wannan alamu ya kawo asibiti eh. Eh. so akwai abin da nake cewa acute uh, pid da kuma chronic pid a turanci kenan shi mm. acute shine wanda yake mace bata jima da samun ciwon ba yawanci zaka ga kasa da kwana talatin Eh, ta zo ta misali ta ce maka tana samun ah, ko kaikayin gaba ko fitar ruwa ko wani abu da sauransu eh. ah, in ka tambaye ta tsawon kwanaki nawa ta ce ma hmm. kwana talatin to in dai bai sama da kwana talatin ba eh. to shine ah, abin da muke cewa acute pid gaskiya idan kuma ya haura kwana talatin shi shine muke cewa chronic pid ma'ana abin ya jima kenan kuma wannan zai iya jawo matsaloli Mm. a ah, kan shi wancan akit akan na farkon kenan akan na farkon kaso eh. kashi na biyu shine kusan ya fi hatsari ko kalubale fiye da na farkon kenan eh ba ba za mu ce ya fi shi a hadari ba kai eh, tsaye mm. tunda kowanne akwai abubuwan da suke kawo abin da suke kawo shi yawa eh, idan muka zo wajen abubuwan da suke kawo wannan mm. ciwo za mu dan yi bayani akan gaskiya ne isa abin yake eh, kwanakin sun karu eh. a shi kaso na biyu da na ambata mm, gaskiya ne so likita kai tsaye a kenan waɗansu dalilai ne ko waɗansu ababe ne suke mm. jawo ita wannan cuta haka musamman ga wanda kila kafin ah, ya kai ga likita likita ya kasa shi cewa wannan cuta ta fada a kaso na farko hmm. ko kaso na biyu shin akwai waɗansu dalilai ko waɗansu ababe da ke kawowa wanda kila 'ya'ya hmm. mata tun suna ƙanana za a lura da su hmm. ko kuma iyayenmu da suke gab da su aurar da 'ya'ya mata kila za su lura da shi ko kuma su kansu iyaye mata da suka daɗe da aure kila mm. sun yi shekaru suna mm. fama da cutan ba tare da sun gane ba mm. so uh, ko za su iya jin uh, wasu dalilai ko ɗansu ababe da su ne suke kawo waɗannan cuta idan suka taru ko suka daɗe ko mun kankantar su ko yawan su uh, a ce mutum na dauke da wannan cuta yayin da ya dangana ga asibiti a kasa da kwana talatin kuma kwanaki talatin so um, abubuwan da suke kawo wannan ciwo kamar yadda na faɗa ƙwayoyin cututtuka ne tabbas so akwai abubuwan da za su iya sawa su waɗannan ƙwayoyin cututtukan hmm. ya kasance sun bar inda suke ma'ana sun tashi daga can kasan al'auran mace eh, zuwa cikin mahaifa eh, a yau ƙwarai da gaske so kaga na farko ah, misali akwai idan ka ɗauki shekaru hmm, hmm, za ka ga akwai matan da akwai shekarun da aka fi ganin wannan ciwo Mm. yanci daga 18 zuwa 25 za ka ga an fi samun shi wannan ciwo na infection a irin wannan shekaru mm. Maimaci abin dalilin da isa aka fi samu a wannan shekarun shi ne eh. ko da yake munan da ya kaga kasa ce ta musulmai da sauransu ba kamar irin western countries ba da za ka ga za ga eh. irin yadda suke gudanar da rayuwarsu da eh, ma'amalarsu da mazan da ba su kamata ba da sauransu za ga shi wannan matsala tana sa su samu wannan ciwo Mm. yawa kenan haɗaka ko cakuɗuwan maza da mata eh alaka dai wadda bata kamata ba ta wadatayya wadda ba wai mata da miji bane mm. su kuma su zo su wannan mm. su yawanci a irin wannan shekarun za ga fi samun eh. irin waɗannan ko da yake akan ga irin wannan matsalar yanzu a nan ma a gane a irin wannan shekarun da ta samu ta jefa kanta a cikin wannan haɗari yawa ko na mu'amala da wasu malajin haka da sauransu yawa abu na biyu da kan iya ja wannan ciwo mm. Shi ne misali kamar haga normally a jikin mace eh. akwai kwayoyin cuta da eh. su ba wai cuta ba ne mm. haka nan allah halice su a jikin mace yawa eh. so zai iya kasancewa saboda wasu dalilai mm. su wayannan kwayoyin cuta sun jawo wannan matsala din misali kamar a ce garkuwar jiki jiki ta yi kasa kamar immune kenan eh immune system din mace ya kasa saboda wasu cututtuka kamar su mm. hiv ko kuma mm. shan wasu magunguna wanda suke yin ƙasa da ah, garkuwar jiki gaskiya ne musamman shan kwayoyi ko kuma shayi ko abu kwarai kuwa mm. a ah, ba wai wannan ba akwai eh. su magunguna dai a likitance wanda muke amfani da su wanda ana amfani da su wajen magance wasu cututtuka gaskiya ne so su wannan magunguna za su iya sawa sawa ah, mace ta kamu da wannan eh, cuta kenan yawa ya sa garkuwar jikinta ya kasa wanda zai sa su waɗannan kwayoyin cututtuka din eh. da su ah, normally eh normally su ba wai cuta suke suke jawowa ba mm, mm. suna yin wani aiki ne wanda zai sa ah, al'aura ya mace da zauna lafiya gaskiya ne yawa mm. suna samar da acid eh, a gani suna samar da acid wanda shi wannan acid din yana hana shigar kwayoyin ah, cututtuka kamar garkuwa ne da suke yakan cuta a karin eh. fari yayin da ta karo wato to suna samar da wannan acid din wanda zai sa al'aurar ya mace ta zama kwayoyin cuta ba su tasiri a cikin ta ba mm. su idan ya kasance garko jikin jikin ita mara lafiya ya yi ƙasa mm, mm. to za su tashi daga masu taimako kuma su eh, jawo su jawo matsala su jawo matsala wannan matsalar abu na biyu kenan abu na uku kamar yadda ne bayani mata da suke ma'amala da wasu mazajen wanda ba nasu ba musamman idan suna yi da mazaje da yawa sai ma'amala da wannan sai ma'amala da wancan da sauransu haka shi ma ana samu sannan akwai magunguna haka mm. wanda za a iya ba wanda muna amfani da su a likitanci. Mm. idan mace ta jima tana shan wannan magungunan sukan iya ja wannan mm. so shi sa idan muka sa idan aka sa mace akan irin wayannan magunguna ana ba su kwanaki a ce ta dawo domin a duba gani gudun kada su ja mata wani problem gaskiya sannan akwai ah, batuna na al'ada yawa zaka ga idan aka samu ma'amala ta auratayya mm. tsakanin mata da miji idan tana al'ada ko da yake wannan kaga musulunci ma ba nan ba eh gaskiya ne haramun ne eh so idan aka samu wannan matsala kaga shi ma yana jawowa sannan shi kan shi jinin al'ada din mm. wasu lokutan idan eh. mace ta yi za ka ga takan kamu da wannan amma shi yawanci wannan ba wai kwayoyin cutar bane kai tsaye mm. suke jawowa mm. da akwai wani abu da yake kamar mai danko ne wanda yake toshe bakin mahaifa kafin ah. jinin al'ada ya zo so mm. idan mace ta yi jinin al'ada da shi wannan abin zai fita so kafin a ce ya kuma dawowa ya kuma eh, toshe bakin mahaifa so idan wani abu ya faru misali wanda zai sa kwayoyin cutar ya shiga cikin eh, mahaifarta to zai iya ja mata wannan matsala na'am sannan kuma akwai ah, wasu abubuwa dai haka da ah, ba za mu ce kai tsaye suna jawowa ɗan ba eh, mm. likitance akwai abubuwa da muke yi wasu yan gwaje-gwaje da ake yi na mahaifa mm. yawwa misali idan aka samu akasi mm. hmm? idan aka samu akasi ko kayan da aka yi amfani da shi <laughs> eh. irin ba tsaftace sai da ya kamata ba so wannan kayan za su idan aka sa su suka shiga ta gaba ya mace shiga cikin mahaifa eh. za su iya sa mace wannan ciwo na infection sannan akwai irin ah, batu na abortion masu mm, zubar da ciki haka yawa mace ta ji ta yi samu ciki ba ta yadda ya kamata ba mm. ta ji wani guri an ce za a zubar da ciki a mm. sa wani karfi ko wani abu makamancin haka za a ga akwai masu irin haka za su je ko wurin wani Eh, wani gurin da ya haka ko ce wani shago ko wani gurin da suke ganin ana zubar da ciki da eh, sauransu to a ji yawa sa wasu karafa ko wani abu wanda ba su da eh, tsafta su kaga wannan idan aka sa mace a mm. cikin wannan al'aurar ta zuwa cikin mahaifa mm. duk zai iya jawo ah, shi wannan cuta gaskiya ne yawa so ta takaice dai wayannan gaskiya su ne sannan akwai batu na shi kansa misali tun da kamar yadda ka faɗa ɗazu eh. abu ne wanda shi kanshi namiji zai iya contributing zai iya ba da gudunmawa da ya kasance uh, miji yana da matsala ta infection na suwa mm. maza suna samu kamar su abin da ake cewa gonorrhea da sauransu za a ga mutum ya zo zai ci maka yana ya fitsari yana jin zafi tabbas ko kuma idan ya gama yana ganin farin abu haka eh. yana fito mai da sauransu mm. idan ya kasance bai ji asibiti ba an ba shi mm. magani an yi treating wannan matsalar tashi ba hmm. kuma ya kasance ya samu ya yi mu'amala da hmm. matan shi da wannan matsalar su kaga wannan kwayoyin uh, uh, cutar da yake a jikin shi hmm. zai shiga cikin nata jikin saboda alaka eh. da karshe ita ma za ta zo da wannan matsala so yawanci za ka ga mukan tambaye su irin wannan tambayoyin idan suka zo da wannan matsala ta infection ko mazajen suna da wata matsala eh, ta fitafar a gaban su eh. ko Eh, zafin fitsari haka hmm. da sauransu hmm. so shi ma gaskiya na ɗaya daga cikin abubuwan da suke wannan sannan kamar da mutane suke tunani eh. cewa eh, ko shiga ban ɗaki yawwa musamman inda da ke son yi magana ke yawwa shiga ban ɗaki wai shine zaka ji suna ce mai toilet infection tabbas yawwa yanda ya shahara amma gaskiya a likitanci ba na bai toilet infection na'am yawwa ba na bai toilet infection hmm. ko da yake dai mun san cewa shi rashin tsafta eh, a koma ina ne tabbas ba taimakawa wajen yawa ina taimakawa wajen yaduwar cututtuka da sauransu mm. amma ba za a ce kai tsaye kawai idan kin shiga ban ɗakin wani mm. ko public toilet ko wani mm. abu makamancin haka a ce eh. wannan shine dalili ba ba ya mu ce baya ma'ana ba shine yake jawo amma zai eh. iya taimakawa tabbas amma kai tsaye ba za mu ce wai shine a sanadiyar kawo wannan eh, shine asali da yake jawo abu yake jawo wannan eh, cuta musamman kuma bayanin da kai a farko ne cewa ita wannan cuta daga shekara 18 mm. zuwa shekara 25 eh an fi gani amma kan samu an fi gani amma kila a shekaru ya sama da haka eh, tabbas mm. kenan yanzu a iyaye da kananan yara misali da akan kila uh, yaro yana dan fama da matsala kunji kunji nan da can kila kanana mm. mutum ya tunanin cewa toilet infection ne saboda dan shi na zuwa makaranta mm. ko yana amfani da toilet ila uh, ban daki fiye da mutum daya kenan duka waɗannan uh, iyaye kas su fi mai da hankali na cewa kenan ita ce ainihin musabbabi yawa kwarai kuwa kada su mai da hankali amma eh. abin da muke so a gane shine zai iya taimakawa haka gaskiya ne misali idan gurin eh, bashi da tsafta ko hmm. kuma idan aka je bawali eh. shi wannan dattin da sauransu yana tartsatsi ya ja jikin jamusin to zai iya shiga yawa to zai iya taimaka kwarai da gaske amma kada a cewa shi ne hmm. kadai abin da yake jawo ah, shi wannan matsala ta gaskiya ne to Allah saka da alheri dakta Allah ubangiji saka da alheri kwarai so dakta ah, gaskiya ka koro bayanai sannan kuma bayanan ah, a fili suke mutum yana bi tiryan tiryan zai kara hmm. samun kwanciyar hankali dangane da dalilan da ya sa ake kamuwa da ita wannan cuta mm. musamman kuma yanzu iyayenmu mata da mm. kuma wanda suka kai shekaru 18 din nan mm. za su mai da hankali to ita wannan cuta tunda sun ji wannan bayanai da suka gabata so likita ko akwai wasu kalubale da ita wannan cuta take da su idan ta samu mutum kila kuma mutum ya bi bayanai ya ji akwai dalilan da suke sa a kamu da wannan cutan sannan ga alamomin su kamar haka yadda ka wato ambata so akwai waɗansu ababe da ƙila ba wai fata ake mutum ya shiga wani tsanani ko tashin hankali na cewa ina da cuta kaza ta mm. shafe ni na shiga kaza da kaza a'a mm. shin dan aka ce rigakafi kamar shirin shirin da muke kai kenan kai tsaye mm. lafiya jari kuma kaga rigakafi ya fi magani misali tun kafin ya kai ga mutum ya samu cutar so wasu kila kalubale ne ke tattare da wannan cutar da mutum ya kamata ya fi mai da hankali domin ya kara kiyayewa misali na'am akwai kalubale hmm. eh, na dama kamar yadda na hmm. fara faɗa ɗazu eh. ehm, kaga misali kamar inda na ce eh, shi wannan ciwo ciwo ne wanda zai iya jawo mace matsala gaskiya rashin haihuwa Ware da gaske kaga kamar rashin haihuwa nan gaskiya kusan yawancin matan da mukan gani za a ga yawanci suna da wannan matsala infection hmm. abin da yake faruwa su wannan kwayoyin cututtuka idan suka shiga Mm. suka bar ah, al'auran mace daga waje zuwa cikin mahaifa su za su iya zuwa su ah, su shiga cikin shi wannan bututun da ban eh, halatta yake fito shi kuma wannan inda Allah ya halicce shi akwai shimfiɗa a cikin shi mm. misali kamar shimfiɗa haka eh. wanda ah, akan shimfiɗan nan akwai wasu abu kamar yatsu yawa kamar yadda yatsu yake motsi eh. to su maka suke motsi na'am so idan mace ta ta yi releasing wannan egg dana ta saki wannan mm, kwan halitta nata a tsakiyar wata mm. idan ya shigo mm. ta nan ne zai shigo ya haɗu da ah, eh, kwan halitta na ɗa namiji eh. a samar da ɗa idan ya kasance an samu wannan matsala musamman idan ciwon ya ɗauki lokaci mai tsayi so za ka ga duka su wayannan yatsun da suke taimakawa wajen ah, turo shi eh, wannan kwan saɗu da ah, shi kwan halitta ɗa namiji zai kasance sun mutu kusan gaba ɗaya ta kasance babu su ma su sun tashi aiki su sun daina aiki gaba ɗaya hmm. zai kasance ko da an samu shi wannan halittan hmm. zai tsaya a cikin shi wannan bututun so za ga mace bata samu juna biyu ba a ƙarshe eh, ai ta fama da sauransu ko kuma ya eh. kasance uh, saboda shi wannan infection din da abubuwan da su wannan kwayoyin halitta suke fitarwa a cikin shi wannan bututun zai kasance gurin ya matse sosai mm. ko kuma a ce an samu kamar yaɗi yaɗa haka a ciki eh, shi na abin da likitan ake ce fibrosis so za ka ga ko da an samu cikin ba dole ne a ce girman da yawa So zai iya kasancewa ya tsaya a cikin wannan bututun mm. a samu ciki a bayan mayafa ko kuma ya kasance ma cikin gaba daya ba a same shi ba eh, yawa so gaskiya wannan su ne a kalubalen da aka fi samu rashin haihuwa mm. matsala cikin eh, bayan mahaifa misali hmm. sannan akwai matsala ta eh, ya kasance gaba ɗaya duka abubuwan da suke cikin eh, abin da muke ce pelvis pelvic organs gaba ɗaya ya kasance sun haɗe da junansu hmm. yawa sun da mahaifa ɗin da shi ovary ɗin da ake samar da kwan yawa ha wajen hanji akwai ɓangare na hanji da yake a cikin can ƙasa cikin kwankwaso inda su mahaifa suke zai kasance sun haɗe da junansu Mm. ya zama kamar gurin ya daskare kenan yawa su a ƙarshe za ka ga mace ta zo tana mm. yawan samun ciwon mara haka ciwon mara akai akai ko da ba lokacin al'ada ba ko da ba lokacin al'ada ba ne asi ta zuwa da ciwon uh, mara matsananci mm. shi na ke cewa chronic pelvic pain eh, za ga yawanci shi wannan sai dai kawai kwantar musu da hankali a ba su magunguna wanda zai sa ciwon ya ragu haka da sauransu mm. yawa sannan akwai wasu kalubalen da suke sukan faru na'am wanda mukan gani mm. yawa amma nan ya danganci wajen gane shi ciwon gaskiya kan shi eh. da akwai gwaje-gwaje wanda ake yi wanda za su mm. taimaka a gane shi wannan ciwon na'am yawa so zaka ga wasu mafi yawancin asibitocinmu ba a da wannan kayan gwaje-gwajen da za a ce directly gashi an gane eh. dole dai wasu zaka ga ba sa zuwa asibiti har mm. sai abin ya ci ya ci tura yawa so shi wannan cewa ana so a gane shi ne tun da wuri ba wai sai ya kai wani matakin da babu yanda za a iya da shi ba ko kuma ya kai matakin da zai jawo su wannan matsaloli da na faɗa mm. akwai kalubale na gane shi ciwon da wuri na ga na farko kamar yadda na faɗa su ba sa zuwa da wuri mm. su marasa lafiya masu wannan matsalar Eh. sai abin ya dame su ya dame su sannan za su zo asibiti ba gano shi tun wuri ba sai abu ya zo ya ci tira ya matsa mutum sai ya dangana ga asibiti kwarai kuwa sannan akwai wasu abubuwan da zaka ga mace ta zo ma da shi tana tunanin kamar infection din eh. amma kuma ba shi bane gaskiya eh, so dole akwai abubuwan da ya kamata a ci na gwaje-gwaje ne wanda za mu gane cewa wannan shine ciwon mm. tun fil azal ba sai ya kai ga wani mataki wanda zai iya jawo mace matsala ba ta ba dakta mm. ina ga za mu tsaya anan za mu tafi da hutun rabin lokaci mm. masu kallon mu da sauraron mu ka kun shafa'a kuna tare da shirin lafiya jari kai tsaye a dakin yaɗa shirye-shiryen mu da ke nan a tarayyar najeriya a nan jihar kano muna tare da dakta yahaya gali ɗanladi ɗaya daga cikin ƙwararrun likitoci da muke da su a wannan jiha tamu wanda yake da ƙwarewa akan cututtukan mata Ah, za ku dan ce mu za mu tafi hutun labin lokaci insha Allah ba da dadewa ba za mu dawo assalamu alaikum warahmatullahi hmm. darasi na 22 a cikin wannan littafi mai albarka na alfusul fi siratin rasul na imam ibn kasir kun san aikin mutanen nan wannan mutum saba'in nan wallahi malam mutane ne masu gudun duniya an ce da rana ba su da aiki itace suke zuwa daji su shiga daji suna sarar itace su zo su sayar don su ciyar da iyalinsu da daddare kuma kwanan sallah da karatun qur'ani fitinar rayuwa shi ne annabi yake yin addu'a kullum ya Allah ka raba daga fitinar rayuwa da mutuwa ashe akwai fitina a rayuwa wannan rayuwar ta duniya akwai fitina a cikin ta kamar yadda kuma akwai fitina bayan mutuwa duniya ba wanda yake annabawa daraja da matsayi ba wanda yake su tsarki tsafta kamewa tsantsan kiyayewa akan duniya ba wanda Allah ya tsarkake su ya yabe su irin annabawa kusan za ka bi yaƙi fa mazala yana da kayan yaƙi da yake saurawa ya saka a jikin Kan kansa hula kwano yake sa sai da ko an harbe shi da kibiya aka ka ba zai same shi ba ko an sare shi da takwabi aka karfe ne ba za a sare masa kai ba ka duba tsaro saboda me wannan ya da ya san wajen abokanan gaba shi shiga saduwa a cikin wani sabon shiri da muka mataki tarbiyya ta gari jari ko a ga kasa haka a ce saboda haka sai mutum ya cika babun aƙida aƙidar ingantacciya to ya samu tarbiyya a ƙadiyya saboda haka sahiha ya samu aƙida mai kyau kishiyar ta shine gurɓatacciya abu na biyu kuma shine Allah da ya halicci duniya dama ya sako dan adam a cikin ta ya haɗo shi da tsari cewa ya zo ya jagoranci duniya amma akan abin da Allah yake so ake nufi tarbiyya dan ne a cikin kalubale da al'umma suke fuskanta a cikin na zamani ce matsalolin tarbiyya matsalolin tarbiyya wai mai ce tarbiyya malam yana da hankali hankali ko bai da shi sai aka yi shi suka ce yana da hankali sai ce kun ga hankalin kun ji hankalin malam kun taba hankalin malam kun shaƙi hankalin malam so da ka ina tabbatar muku tun da mu ga waɗannan abubuwan da fuska biyar ba malam mahaukaci ya bunai ya kai ɗana daga nan ya fara la tushrik billah kaga ya fara mu da aƙida cewa akwai tauhidi akwai shirka tomorrow Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh masu kallon da sauraron mu barkamu da dawowa daga hutun rabin lokaci idan ba manta ba muna tare da shirin lafiya jari a wannan gidan talabijin mai albarka Africa TV 3 sannan bakon mu na yau mu manta ba Dr. Yahya Gali Dalladi likita ne da ya shafi bangaren mata wato kwararren likita da yake da nazari da kuma fahimta da ganewa a bangaren cututtukan da suka shafi mata sannan ba manta ba kafin mu tafi hutun rabin lokaci muna tattaunawa ne a kan. cutan da muka mai da hankali wacce ita ce ya ah, infection ko abin da ya zama ruwan dare aka fi yawan kiran shi da toilet infection likita ya koro bayani sosai ah, muka ta rabin lokaci likita kafin mu tafi rabin lokaci muna tattaunawa a ah, kan alamomi dai na ita wannan cuta mm. musamman cuta ce da tafi shafan mata 'yan shekara goma sha takwas zuwa shekara 25 mm. sannan kuma cuta ce da takan samu ɗiya mace tun daga mabubugan lokaci mafi sauri yayin da bata gane shi ba mm. kila wasu suna mai da hankali ne yayin da ta zama tana barazana ga lafiyansu ko ta fara kawo musu kalubale dangane da garkuwan jikinsu ga baki daya mm. so likita cikin ababen da ke ja wannan cuta waɗansu ababe za ka ƙara mana wanda kake ga za mu ƙara mai da hankali iyaye mata ko masu kallo da sauraro su fi mai da hankali mm. musamman ita wannan cuta da suke ganin kaman su kaɗai ta shafa to amma suna mu'amala da mazaje na aure ga ma'aurata kenan wanda kila akwai alamu da zai bayyana gare ta uwar gida ko iyayenmu hmm. sannan kuma kila ya bayyana ga ɗa namiji na'am so um, kamar yadda na fara bayani ɗazu hmm. uh, su kansu Ah, su ma mazan hmm. yawa za su iya ah, ba ta tasu gudunmawar wajen ah, kamuwa da cutar eh, da ya matakin matansu mai da na fara bayani akwai hmm. mazan da suke da matsala su mata infection din nasu na karan kansu eh. wanda za ka ga wasu um, wasu mazajen su suna tunanin kawai ciwo ne na mata ba hmm. dole ne a ce za su iya yadawa ba tabbas eh. matan ba mm. ya kuma ka ga idan ya kasance suna da wannan matsala mm. ta infection din ba mm. dole ne a ce su je ko su nemi magani ba ko su je su ga likita a ba su magani wanda zai warka musu da wannan ciwo za ka ga wasu sukan fi mai da hankali wajen neman magunguna na gargajiya wanda su wannan magunguna kaga ba tabbatar da cewa suna aiki ba ko eh, me matsalolin su ko sun eh, kwanakin su ya kare kila cutar da zai mutum idan ya sha a yanzu ke jin kaza akwai irin wannan magungunan za ka ba eh. gwada su aka yi ba ka tabbatar da cewa eh Hmm. suna warkar da wannan ciwo ba tabbas zaka ga mutum ya je yana ta shan wannan magani hmm. amma a ƙarshe dai ba a samu ah, waraka ba ta wannan hmm. ciwon kuma mutum zai shiga gaba da mu'amala da iyalin shi kuma ya kasance a ƙarshe an samu wannan ah, matsala ta infection yawa so abin da kamar yadda ka tambaya ah, alamomi tabbas da mata za su iya eh. fuskanta cewa suna da wannan matsala su ne kamar haka ko da yake akwai wanda zaka ga suna da shi wannan ciwon amma ba su da wani matsala kwata-kwata mm. Allah eh, sarki kenan bata bayyana kanta bata bayyana kanta a gare su ba yawwa gaskiya ne eh, eh. so maybe sai an yi wasu gwaje-gwaje haka da sauransu ko mm. kuma idan misali tana da wani ciwon mm. so ana mata wasu gwaje-gwaje sai a gane cewa tana da akwai wannan cutar ma tun dadewa ta hmm. kama ta ita ne bata gane ba sai bata gane ba eh. to gaskiya akwai wanda ba su da wani ba su da wani symptom ko complaint hmm. suka zo su ne cewa asymptomatic zaka ga ba su da wani matsala eh. amma kuma me su wannan kwayoyin cutan suna nan kuma su ne mata illa ba tare da sasani ba yawwa so kaso na farko kenan sannan akwai waɗanda suke zuwa da matsaloli eh. kamar na wanda suka fi zuwa da shi yawanci zaka ga shine su ce maka suna zubar da farar ruwa mm. suna fitar da ruwa a gabansu na wasu kwanaki mm. kuma wannan ruwan zaka ga yawanci za su ce eh, ruwa ne fari kalarsa fari ne mm. yawa sannan zai iya zuwa da wani yanayi na wari da sauransu sannan eh. da ga suna zuwa da korafi na yawan kaikayi a gabansu ko kuma ƙuraje haka mm. wanda duka wannan ƙwayoyin cuta za su iya haifar da haka yawa wasu kuma za ka ga suna zuwa da matsala ta ciwon mara mm. kullum ciwon mara yau gobe ciwon mara mm. yawa sannan akwai wanda za su zo maka da ah, matsanancin ciwo yawa za an kasu magashiyan asibiti da zazzabi matsananci da matsanancin ciwon mara yawa wasu ma za a ga hadda su ma haka da sauransu so zaka ga yawanci uh, ciwon ba wai ya jima da kama su bane mm. yawa ciwon ne ciwon wanda ya kama su wanda ya ja musu wannan matsala sannan eh, toilet infection din ko kuma ita wannan cuta sai ta zo da karfin ta zo da karfin ta ƙara bayyana a ta cikin ababen da eh, ke za ga yawanci irin wannan ƙwayoyin cutar eh. za ga wasu ma sun fara yaduwa ko su hmm. shiga cikin jini su jawo abin da ake cewa a uh, septicemia ko septic shock Eh, za ga sun shiga cikin jini hmm. suna samar da wasu sinadarai hmm. wanda zai sa karfin ah, jinin mace ya kasa hmm. eh, blood pressure kenan zai sa ya kasa shine ah, to a sandiya wannan zaka ga mace ta faɗi ta suma sannan kati da ne mai matsanancin zafi da kuma shi wannan fitar ruwan isu eh, za ga wannan gaskiya suna bukatar taimako na gaggawa wanda dole sai an kwantar da su a asibiti an ba su magunguna mm. wanda suka dace wanda ko da ma ba wasu an jira an yi mata wani gwaje-gwaje na wannan ruwan da ke fita ba mm. yawa akwai magunguna da ake amfani da su wanda za su iya taimakawa mm. yawa za su iya taimakawa wajen yakar su kwayoyin cuta wannan cuta kafin su kai ga eh so gaskiya dai waɗannan su ne alamomin ciwon sai kuma waɗanda suke zuwa da matsaloli wanda idan ciwon ya ci su ya ci su ya je ga wani mataki wanda ya ja masa matsala so sai a lokacin ne za a gane cewar ah, abin ya faru ne sanadiyar shi wannan infection din misali kamar su masu zuwa da rashin haihuwa din mm. kaga sun zo shekara ɗaya shekara biyu ba sami ciki ba saboda me wannan kwayan cuta sun je sun yi damejin mm. shi wannan guri da ake samun da yawa ko kuma a ce an samu cikin amma kuma an je an yi hoto an ga eh. yana bayan mahaifa mm. ka gane su wannan shi ma idan aka tambayi mai lafiyar aka nemi ba'asi za a ji cewa to akwai wannan alamu na shi wannan infection din ta eh. riga ta sami wannan ciwo mm. yawa tun kafin ta zo so kuma matsala ta matsanancin ciwon mara mm. akai akai ya ki mm. warkewa a bada magani amma kuma ya kuma dawowa sannan akwai wanda zaka ga ko da an gane ciwo din eh. an gane ciwon cewa suna da infection an yi duka gwaje-gwajen da ya kamata an ba su magani amma kuma me sun yi sakaci wajen shan maganin misali sun sha na dan kwanaki haka eh mutum ya samu lafiya na wani wucin gadi sai na wucin gadi yawa kawai zai ce to ai cutar ya riga ta eh. alhalin ba haka bane hmm. so akwai adadin kwanaki da ake ba ah, mara lafiya a dora shi kan magani a ce sha wannan maganin banda fashi yawa ya tabbata sha nan maganin bisa ka'idar da likita ya daura tabbas so zaka ga wasu an gane ciwon tun yana karami bai kai ga wani matakin da zai jawo illa ba mm. amma sanadiyar wannan mm. sai ya kasance ah, sun zo da wayannan matsalolin da na ambata yawa so kusan dai waɗannan su ne alamomin ah, shi wannan ciwo na'am dakta alisa ka da alheri duk da mm. a yanzu ka fara magana kan ka'idan shan magani kafin mu kawo ah, ga wannan likitashin wani irin ababe ne kake ganin a yanzu mutum zai fi mai da hankali yayin da ita wannan cuta ta tunkaro mutum ko musamman mace tana mm. fama da ƙaiƙayin gaba uh, farin ruwa na fita sannan mm. kuma kuraje kila sun fara bayyana shin za su mai da hankali a ɗaya daga ciki ne wanda ya fara bullo kai ko ya kunno kai ya nuna alamun kaza sannan mutum ya tafi ga likita kafin a yi maganar shan magani ko ko kana ga uh, sai wasu alamomi sun gama bayyana kansu ne ga baki ɗaya wanda ka ambata sannan mm. mutum zai shiga taitayinsa ya san ya kamata ya kai ga likita a gaskiya ba dole wai sai Eh, mara lafiya ta jira duka hmm. waɗannan alamomi da aka ambata wai sun bayyana ba sannan za ta je ta ga likita hmm. gaskiya wannan kuskure ne babba domin eh, idan ta ce za ta yi haka hmm. su ciwon zai iya cinta sosai da sosai zai iya yaduwa ya tsanani wanda zai ja mata eh, matsaloli so a shawarce idan mace ta ko da ɗaya ne daga cikin waɗannan alamomi da aka faɗa yawwa su ko ko dai fitar farar din ko su wayannan kuraje da aka ce za su iya bayyana kuma yawan samun aikayi mm. ko kuma misali akwai wanda zaka ga idan suna ma'amala da mazajen su zaka ga suna jin zafi sosai ko kuma su ga dan jini na fitowa haka da sauransu yawa su irin waɗannan ah, muna ba su shawara su zo asibiti ko da alama ɗaya ce ta bayyana gaskiya yawa su ba wai sai an jira sai an jira sun bayyana sun bayyana gaba daya ba eh kaga wannan mistake ne sosai gaskiya babban yawanci abin da matan mu suka fi kenan zaka ga yanzu mm, mm. ba dole ne a ce kaga sun zo ma asibiti da wuri ba yawa sai kusan duka alamun sun bayyana zaka ga yawancin su kuma an samu yancin ah, babban kuskure ne haka yawo babban kuskure ne tashin zazzabi sosai yawo kai ga an kwantar da ya mace sannan kuma kila eh, mutum yana son haihuwa tunda dama hmm. idan mace ta yi aure babban burin ta shine ta samu ta hmm. samu da a da zuri'a da ubangiji ke azurta bayansa da shi to kaga kenan mutum ya tsaya tun a irin hmm. wannan lokutan mace ta tsaya sai ga can to kaga kenan ta baro shiri tun rani mm. sannan kuma tana son sai ka ji tana cewa mm. shekaran mu uku hudu biyar da haihu ba haihuwa misali mm, sannan ina fama da kaza da kaza da kaza so yawanci zaka ga kamar suna ga a ai al'ada ta ce ila tana zo min da rikici ila ta zo kaza so likita tunda abin kusan haɗaka ce ila ga iyaye mata da mu maza hmm. kenan yanzu mata za su fi mai da hankali idan ɗaya daga cikin alamomin da likita ya ambata hmm. na ga mace ta ga guda ɗaya hmm. kenan tana da alaman eh, tana da daman ta tattauna da mijinta kenan wani ga abin da ke damuna ta yiwu shi ma kila shine mai ɗauke da wannan cutan da ya kawo gida misali wanda ba fata ake yi ba amma ta yiwu kila shi ma tunda da ba ma'amalayya ma'amala ta aure kaɗai ke jawo wannan cutar ba mm. kamar yadda ka ambata ga maza da mata kenan shi ma namijin sai mai da hankali da abin da take faɗi mm. idan ya ji wasu alamu mm. to likita wani shawara kenan za ka bayar a daidai wannan lokacin kafin mu kai ga rigakafi sannan mu tafi ga magani to gaskiya dai su ma mazajen ya kamata su uh, Fadaka kwanci su mm. mai da hankali idan matan su suka gaya musu wannan alamun mm. ko su ce musu suna so su je asibiti mm. saboda sun ga alama kaza ta wannan matsala su ya kamata to shi ma sai ya duba kan shi ya gani to ko yana da wata matsala ne shi ma misali shin yana da misali kamar matsala ta fita wannan farar wanda na faɗi ko kuma zafin fitsari din ko wani abu makamancin haka kuma zai iya kasancewa mutum ne mai mata sama da ɗaya eh, mai mace sama da ɗaya tabbas kam za ga wani matan shi biyu uku ko hmm. hudu ko misali yawa su zai iya kasancewa um, ko a cikin ɗaya daga cikin matan shi tana da shi misali ɗaya tana da shi kuma tunda shi ne oga mai gida yawa kila shi ma ya kamu sannan shi sauran zai so zai iya sun kamu ba ko suna kan hanya misali yawa Allah ya kyauta so ya kamata idan aka ga wannan hmm. shi ya duba kan shi lafiyar shi ma ya ji ko yana da ɗaya daga cikin waɗannan matsaloli ko kuma tun da ya san matan shi hmm. kowace a gane tunda kamar kama abu ne na sirri tabbas ba dole ne a ce kina da aboki zama to eh. sai ce miki ai ina ganin abu kaza ba ina ganin abu kaza to shi zai iya neman wannan bahasin wajen hmm. wajen raguwar eh, matan nashi gaskiya ne tabbatar da cewa babu wadda take da wannan matsala da cikin su tunda me shi ma zai iya daukowa kuma ya sa wanda ba shi da shi gaskiya ne cikin matan shi to dakta a gurguje hmm. kenan rigakafi aka ce ya fi magani so wasu shawarwari ne kake ganin a ah, su ne kamar rigakafi da kan da garki da kariya mm. da mutum a karan kanshi ah, zai iya ma kansa wannan cuta kafin ta tunkaro shi misali mm-hmm. so akwai rigakafi ko da ke mm. da aka ce rigakafi ba dole wai sai abin da yake da alaka ta kai tsaye da shi ciwon ba mm. yau akwai abubuwa waɗanda za su iya taimakawa wajen hana yaɗuwar wannan ciwo na ga misali kamar ah, wayar da kan al'umma na'am tabbas shine public enlightenment tabbas kam or health education ake faɗa turanci ga ma'aurata yawa eh shirin yin aure so shekarun su ya dan ja misali ko da babu auren kenan kware kuwa tabbas za iya wayar da kan al'umma mm. ta kafofi da dama ta kafofin yada labarai ne ko social media ko ma dai menene tabbas yawa ranga wayar da kan jama'a kan wannan matsala da mm. infection da kuma irin kalubalen da ko kuma ce matsaloli waɗanda shi wannan ciwon zai iya haifarwa to kaga wannan zai sa uh, mutane su faɗaka su san cewa eh shi wannan ciwon ba karamin ciwo ne da farko zai iya kasancewa karamin zai iya ganin shi kamar karamin ciwo amma kuma a ƙarshe zai iya ja min matsala kaza wanda zan mm. zo misali ya samun damuwa ko eh, wani abu makamancin haka so akwai buƙatar a wayar da kan al'umma kan mm. ita wannan matsala gaskiya ne yawa so sannan akwai magana ta uh, kula da abubuwan da suke jawo shi mm. yawa kaga kamar kamar da ne bayani mata masu yawace yawace ko masu neman mazaje daban a um, dole a yi musu wannan bayani su gane cewa su faɗaka mm. babu ne mai kyau ba domin zai iya ja wannan bayan nan kuma zai iya jawo wasu cututtukan wanda zai iya zama alaƙaƙai mm. ga su ga misali kamar hiv din nan gaskiya hiv ciwo wani wanda shi ma ke samun shi ta wannan bangare eh. so suna tafiya kamar Hassan da Husaini ne yawancin su yawa so shi idan namijin yana dauke da wata matsala mm. so kuma zai iya sa miki ta wannan ciwo wannan na mm. HIV yawa sannan bayan HIV din kuma akwai cututtukan wanda still mace za ta iya kamuwa da su mm. kamar ah, viral infections akwai viruses wanda su ma suna jawo mace za ta iya kamuwa da shi wannan ciwon na virus akwai virus wanda muke kira uh, human papilloma virus ita wannan virus din tana iya jawo kuma in ce ita ce ma uh, uh, musabbabi eh. na haifar da ciwon bakin mahaifa kansar bakin mahaifa eh so ciwon jeji na bakin mahaifa cervical cancer kin eh. so shi ma kaga duka ta wannan hanya ake samun da shi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm. assalamu alaikum barka da shigo lafiya lau barka da shigowa shirin lafiya jari kai tsaye nam afirka tv ne kina tare da mu a shirin ah, lafiya jari ah, kai tsaye da dr yahaya gali wanda muke tattaunawa akan ah, toilet infection ko kuma infection na mata cututtukan mata nam na'am tambayanki kenan to kenan insha Allah zaki ji ansa daga bakin dakta insha Allah hmm. aha to mun gode na'am likita kana bayani na'am ah, kafin tambaya ta shigo ah, kana bayani akan abin da ke toshe ita mahaifan mm. su zo su zama ta zama alaka kai misali yayin da wani mm. rashin lafiya ya riga ya kama ɗiya mace kafin ta farga mm. so likita a gurguje ganin lokaci ana ɗaga man hannu lokacin namu ya kawo jiki so a gurguje wasu shawarwari za a bayar dangane da magani misali duk da ba magani muke bayarwa ba kai tsaye to amma wasu shawarwari ne ke akwai wanda za a bayar musamman wannan cutan ga namiji akwai gonoriya mm. misali zaka ga mazaje na shan magani mm. sannan su ma matan a ce a toilet infection ne ta sha magani yau ta sha gobe mm. ta dawo amma kila bata dangana ga asibiti ta je ga likita ba sannan kila magungunan ah, da ake bayarwa ba bisa ka'ida ba ko likita ya ce a sha kaza ko yanayi kaza ah, wasu shawarwari za a bayar likita to shawarorin da zan bayar ah, su ne idan wannan alamu suka bayyana ko ga bangaren ya mace ko shi ɗa namiji din ya hanzarta ya je ya ga likita mm. yawa domin zuwa ganin likitan shine zai sa a kuma dubawa sosai a gani tabbatar da cewa eh wannan matsala akwai ta mm. sannan akwai gwaje-gwaje wanda idan mutum ya je asibiti za a yi mishi domin a tabbatar da wannan ciwo akwai shi mm. ah, ko babu shi saboda shi wannan gwaje-gwajen da ake yi shine zai tabbatar da akwai kwayoyin cuta a kuma a ina suke sannan kuma eh. idan aka yi gwajin za a tabbatar da waɗanne ne mm. tunda suna da yawa kwayoyin cuta yawa ne da tasirin su yawa yes eh. so za a duba a gani wani kwayoyin cuta ne mm. sannan wani magani ne ake ganin idan aka yi amfani da shi yawa eh. zai warkar da wannan ciwo shi ne amfanin zuwa asibiti mm. za a duba tabbatar da matsala akwai ta sannan za a yi gwaje-gwaje da za su taimaka mm. tabbatar da cewa nan ciwon ah, yana nan mm. yawwa sannan magani da za a bayar ba wai kawai kai tsaye za a ba da magani yawwa dole sai an tabbatar da wani magani ne zai ya dace da su duka wannan sai ta hanyar gwaji za a iya ganewa na'am za a ga inda aka yi wannan mm. aka ba ah, mara lafiya magani ya sha su cikin yarda Allah zaka ga an samu waraka kuma dukkan abubuwan da ake gudu za su kawo ba za su ba insha gaskiya ne so likita duk da muna shirin karkar wannan shiri sai ga tambaya ta bijiro daga baiwa Allah duk da a gurguje ne bamu ji sunanta ba ko daga yana take kira mm. to tana magana ta ji ciwon yana da alaka da kwai kwan haihuwa misali ko kwayayen da mace kan ah, ah, saka yayin da take al'ada ko ta gama al'ada mm. to tana magana ne kan kwayayen yaushe ne kila kwan ah, suke redi kila misali duk da mu alakanta da maudu'in da muke tattaunawa a kai mm. kila mace ta san ah, yaushe kila take releasing ah, ovaries ɗinta suke faman ah, fita ko suke mm. shirye da su karba yani mm. su samar da kwan har ya kai ga an samu haihuwa idan an samu haɗaka da sinadarin haihuwa daga ɗa namiji a ai ban wai yana da alaka da samar da kwai ba na'am ba su da alaka kawai dai ina bayani ne akan Mm. idan aka samu shi wannan kwan ya fito mm. inda akwai wannan matsala eh. da ta riga ta yi damejin shi wannan bututun mm. su ko da shi kwan ya riga ya shigo ya haɗu da mahalatta halitta namiji eh. ba dole ne a ce ya shigo cikin mahaifa ba eh, su zai iya tsayawa cikin wannan bututun da ci gaba da girma wanda zai iya ja mata ciki a bayan mahaifa wanda za a ga ƙarshe ya zo ya yi girma ya fashe ma dole sai an yi aiki an je an cire shi su ba yana cewa shi eh. wannan kwan a fitar da wannan kwan yana jawo wannan ciwo ne. Hmm. eh so muna so ah, mu bayani ne akan abubuwan da kan iya faruwa gaskiya ne to da tare da ka koro bayani sanar da maudu'in na eh, da amma kamar abin ta tambaya eh. na fuskanci ta mm. ta za a mace ta gane cewa ta ta samar da ovulation ne take son ta ce ko ovulation kenan a eh so yawanci yawancin mata zaka ga idan al'adar su bata musu wasa na'am yawa za ga yawancin mata suna al'ada kafin ya zagayo zai kwana 28 zuwa 30 ko 35 mm. danganta dai da ah, cycle length din mace yawan yawan adadin kwanakin da yake eh. kafin wani jinin ya dawo hmm. yawa so yawancin mata za a ga kwana 28 ne hmm. so lokacin ovulation hmm. ah, ah, kamar yadda bincike ya nuna yana faruwa ne a tsakiyar wata a rana ta goma sha hudu kenan eh, daga ranar da mace ta fara ganin jini eh. misali ta kwana biyar ta gama al'ada jini a dauke sun ta ɗora lissafi kwana biyar shida bakwai takwas so a rana ta goma sha hudu mm. daga sun da ta fara ganin al'ada Su yawanci wannan ranar shine suke ovulating zaka ga sun samar da kwan halitta mm. wanda a wannan lokacin kuma idan aka samu amala ta awatayya mm. shi wannan kwan ya riga ya shigo shi ma na namiji ya shiga so za su je su haɗu a shi a cikin wannan bututun wanda shine a nan za a samar da ciki wanda in ba matsala zai shiga cikin mahaifa kuma da matsala zai tsaya a nan yauwa ya ci gaba da girma ya zama cikin bayan mahaifa abin da ake cewa ectopic pregnancy kenan subhanallah eh, so gaskiya a rana ta goma sha hudu a nan ne eh. ake samar da kwai sannan akwai wasu alamu still da mace mm. za ta iya gane cewa tana ovulating na'am eh, so akwai fitar farin ruwa wanda shi kuma ba wai na ciwo ba ne normal ne shi wannan eh normal ne za ka eh. ga vaginal discharge ne normal eh. wanda ba shi ba ciwo ba ne za ga ah. yawanci a wannan dan tsukin da suke da suke ovulating din hmm. suke samar da kwan halittar za ga shi wannan ruwan yakan yawan fita haka a wannan lokacin hmm. yawa sannan akwai yanayi na zafin jiki hmm. body temperature sunan ma tana canjawa su waɗannan da ya kusan su ne abubuwan da muke da amfani da shi na gane cewa iya eh, mace ta yi ovulating ko ba ta yi gaskiya ne to dokta Allah ubangiji ya saka da alkhairi ah, duk da kafin mu karkare mai shirin ban san ko a matsayin ka na likita kana da shawarwari ko shawara a kasa da minti daya misali da ya kamata ka bayar musamman ga iyayenmu mata hmm. sannan kuma da iyayenmu maza ah, a mu musamman waɗanda ba su samu sun yi aure ba misali amma sun kai shekarun da ka ambata mana a baya hmm. daga 18 ɗin zuwa 25 hmm. ko sama da haka ban san ko akwai mu fara dai da su kafin mu je ga iyayenmu waɗanda ƙila mm. misali suke da fama da cuta eh, so gaskiya dai kusan shawarar da zan faɗa mm. mun riga mun yi bayani akai yawwa so ya kamata mutane su sani cewa shi wannan ciwo ba wai ciwo ne wanda kai za a ɗauke shi a mai kallon karamin ciwo ba mm, da aka dai eh, ba yawa a mai rikon sakainan kashi da aka dai za ga wasu na ganin ba wani ciwo ba ne mm. da ba wai cikinka ne ba wai cikin ne eh, zai kumbura ba ko ta ringa yawa yawa wasu ciwo ne wanda yake da matukar illa kwarai da gaske ya kamata a san da haka mm. ba yau karamin ciwo ba ne tun da zai iya jawo waɗannan ah, matsaloli mm. sannan shawara ta biyu shine a mai da hankali wajen zuwa ganin likita yawa eh, ko ya aka ji wata matsala irin wannan ko makamancin haka a zo a duba asibiti a ji a ga likita asibiti a duba a gani yawa kada a ce ai ko za a je a gwada maganin eh. gargaji ko kuma a eh. bari a gani ko zai warke da kan shi ko wani abu mm. makamancin haka sannan su ma mazajen na kira gare su su ah, mai da hankali wajen kula da lafiyansu yawa wajen ah, ganin cewa su ma sun mai da hankali wajen su ga likita idan suka samu ah, matsala irin ta wacce da muka ambata yawa su tun da shi ma yana da alaka da shi wannan ciwo na'am mm. to Allah ubangiji ya saka da alkhairi Ah, dakta fatan ah, duk waɗanda aka yi wannan kiraye-kiraye domin su sun ji sannan kuma dukkan shawarwari da likita ya bayar za a yi amfani da su sannan kuma a yi ƙoƙarin mai da hankali ga lafiya tunda lafiyar nan ita ce jari a gare mu gabaki daya mm. so ya kamata kenan a duk lokacin da mutum ya ji wani abu ɗaya daga cikin wannan matsaloli da aka ambata so mutum sai ya ƙoƙarin zuwa ya ga likita domin ya ga me ke damunsa tun da mm. wuri mm. musamman ganin wannan ah, maudu'i na infection na ɗaya daga cikin ah, cututtukan da ke cin ma 'yan uwa tuwo a ƙwarya mm. musamman waɗanda suke da niyan ah, aure ko kuma waɗanda suka yi aure suke sa ran su ga sun haihu ta yi mutum ya buro shiri tun rani misali yana fama da ƙaramin matsalar da ta zama babba kila wani sai ya kai ga an kwantar da shi kamar da likita ya ambata mm. so fatan Allah muke roko ya sa mu dace ga baki daya ya kare mu da lafiya ga baki daya duka duka yan uwa masu kallon da sauraron mu anan za mu da sa'aya mu kawo karshen wannan shiri babu abin da ya rage sai godiya ga Allah subhanahu wataala shine mai kowa mai komi godiya da jinjina su tabbata a gare shi da ya haɗa mu da ku a wannan lokaci mai tarin albarka sannan a ah, godiya ga Dr. Yahaya Gali ladi Allah muke roƙo ya mai da kai gida lafiya ya kuma saka da alkhairi ya kuma ɗayyaba abin da ake kokari a kai na wayar ma 'yan uwa kai dangane da lafiyansu mm. sannan ba zan manta da shugaban shiri ba Umar Alhaji Yusuf sannan da abokanan aiki tun daga control ammar da sauran yan uwa da suke tare da shi a nan cikin studio allah muke roƙo ya saka da alkhairi sannan kuma ya haɗa mu da fuskokinmu gabaki ɗaya cikin aljanna anan nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mu tara ashiri na gaba. Hmm.